القرآن العظيم يوم أبو يا مزام na yi muku alkawari yau za a yi tafiyar isra'i da mihiraji haka haka yi da allah abini ba shi <laughs> ka san akwai abubuwan da yakan taso sai mu saya mu yi bayani shi wannan din yana da lokaci ka san yanzu mun zama kamar bulldozer ne duk wata karya sai mun sha da shi mun tabbatar da gaskiya wa kul ja wa za a kalbaɗin ina ba'ila kana zahuqa da wallahi kare da yi da aka shimfiɗa shi shekaru hamsin sittin da ya wuce a duniya sai mun baje insha Allah da izinin Allah saboda haka na ga wata kagiya da satin nan ta yawo so a kai za mu yi bayani to ta hawa duni sarabar iran eh. <laughs> yana dawowa daga iran sai ya gora kan ahalus suna da wahabiyawa da yan izala yace shi ba abin da ya gani a iran to ta fi burge shi akan saudiya yace saudiya in muna kuci ba abin da yake cikin ta ce kuma ba sa girma ba sa girmama malamai to amma ni ya burge ni inda ya burge ni ka san mu muna tafiya ne akan kowa sai mun masa adalci da ya yi maganar nan su mushen kura ne su birnin kudu ne su dokta duk da kusan aji suna hankalinsu ya tashi wanda suka je suka sha guba daga saudiya suka dawo to shi ne muke so mu koto da karatu yau amai zancan ya ce duk ahlu sunna da ya zarge shi abin da ya sa na soma baki na a cikin rigima abin ko gani rigimar ba shafe ni ba ko <laughs> amma akwai inda ta shafe ni dan a fito da karatu mutane su gane ma ina ne sauki ya ta dan kanka rudu dan an ce maka saudiya ba maka aka ce ba maka aba aka ce ba a zamanin mutane suna tafiya bai bai ne a bai zan ko in aka ce maka malam yusuf saudiya kaddara a zuciyarka kamar an ce nigeria ne ko amerika ko ingila kai ko ma isra'ila a bai zan can Dan kasa ce da allah bai san da ita ba annabi bai san da ita ba an kirkiro ta ne wanda yana ji bata kai shekara ɗari ba an bai ma'ana to saboda haka idan saudiya ta bi allah ta bi manzan allah muna tare da ita idan saudiya bata bi allah ba ba ta bi manzan allah ba domin ajiye ta a gefe ku fahimci zancen Yasa sa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'jilu ijlu huwa aqrabu littaqwa kada wai gaba da kiyayya ya sa kai wa abokin gaban ka rashin adalci kana ko kafiri ne kai masa adalci ga musulmi wanda ba ku fahimta ba ku da fahimtar abin a juna da shi Allah ya ce fa ba qultum fa'jilu walau kana za kurba an bai ji karatu so ani tun da nake ba inda muka taba gamuwa da dokta Ahmad Gumi don shan Abubakar Gumi ko? In ba wannan matsalar. Amma a matsalar nan ni ina tare da dokta Ahmad Gumi. don cewa ya yi challenge duk ahlu sunna ya ce duk mutumin da zai zarge ni to ya tabbatar in samu wani karatunsa da abubuwa munana da saudi take yi ya zarge su amma idan duk abubuwa na alfahasha da saudi take yi baka zarge su ba dan ni na je iran ka zarge ni ya ce kai munafiki ni ma na yadda munafiki wani shi ne gaskiyar adala an bai zanjan saboda haka abinda ake bukata a rayuwa kuma da allah zai fito da karatu na fili sai satin na saudi ta fito da report cewa masoya manzan allah sallallahu alaihi da suka ziyarci manzan allah a 20 23 sun kai miliyan 280 sai abin ya tayar musu da hankali ku gane shasa da ke ku gane ina ne saudi saudi daban makka daban madina daban makka ita ce inda manzan allah ya sani in eh, shi ne inda Allah ya sani shi ne wanda ya zo a cikin alkur'ani madina shi ne inda Allah ya sani inda annabi ya sani wanda ya zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai jan ni ga dala idan aka ce Isra'ila me kake ji a zuciyarka bakin ciki bakin ciki saboda me ka ji suna wata sinaniyar kasa marar albarka ko ba haka ba amma kan kamar da ba a cikinsa ne kasa mafi girma kasa mai daraja mai nomba ta uku a duk duniya a musulunci a gari a kasar ke baitul maqdis ba a nan take ba shin baitul maqdis din da take da illa ko al'umman wajen ne suke da illa al'ummar wajen ne suka zama to sinannu la'anannu suka zo suka kafa kasan da Allah bai san da shi ba annabi bai san da shi ba yau suke kashe musulmai kun inda a ce isra'ila ta bi Allah ta bi manzan Allah ta kiyaye alfarman baitul maqdis lalla in kaji isra'ila ya zaka ce bari ciki zaka to ka kaddara shi maka saudi ma haka ne saudi wata kasa ce da aka kirkiro wanda ma idan ka ji ka bi tushen sunan manzan Allah ka sace wanda ba ta karbu ba a wajen manzan Allah ta sana ce yau za a yi karatu wala ta lalu kariya da muka tarar da shi a addini sai mun baje ta mun fito da zaɓin karatu ba ni na faɗa ba saudi da aka kafa saudiya ba ya kamata a ce babban birnin ta ba shi ne makawa inda kasar musulunci ne to ina ne ina ne capital na saudi riyadh yau za a yi يوصف أشهد ne لا إله إلا الله riyad wata sinanniyar gari ce wanda wanzan Allah ya sike mata ita ce ita ce kafitan na sauki ni na faɗa mu dauko eh na A kure tafiya ko ba kure ba eh, a sakul kutub ba da kitabun wani ingancin littafi ba ya littafin Allah ka ɗauko jusu na hudu a jusu na hudu a ƙarshen fitintunun da duniya za ta kasance a ƙarshen duniya fitintunun da za ta kasance a nan imamu buhari ya kawo wannan gisi wata rana manzon Allah ya ɗaga hannu sai ya ce Allahumma barik lana fi yamanina Allahumma barik lana fi shamina Allah kai wa Yaman albarka Allah kai wa Sham albarka sai wani mutumin na Allah shi ne wannan jadu sai ya fito ya ce ya Rasulullahi wa fi Allah ka sa wa Allah ya da kai kai ka san daga nan akwai wasu eh, akwai damuwa eh. ya sake biyowa ya tari fuskan manzan Allah manzan da ya juyo sai ya sake cewa Allahumma barik lana fi yamanina Allahumma barik lana fi shamina sai wannan bai daddara ba sai ya sake biyo annabi sai ya ce Allah ya rasulullahi wa fi najaduna ya rasulullahi najadun ma asaba ta albarka sai manzan Allah sake banza da shi sai manzala ya sake cewa Allahumma barik lana fi yamanina Allahumma barik lana fi shamina sai ya sake biyo wa bai hakura ba <laughs> wani ai kowa yana son garin su ake eh. amma sai dai garin ba ta yi ba kun fahimci zan can sai manzan Allah a na uku manzan Allah sai ya fito da karatun fi sai ya ce ba zai duba ta albarka to akwai tambaya a nan inda aka ce ba za a yi mata albarka ba to me suranta ta eh? mara albarka ko ba ta ba da wani gari ta yi ah, ya sai a haka manzala bai sai a haka ba manzala ya ce hunaka zalazil wa hunaka yaqulu al-qabru shaytan a nan ne za girgiza min addini dalla wanda ka san zai kashe baban ka dalla wanda zai kashe iya za ka so shi to wannan garin shi ne tushen fitina a ƙarshen zamani in ji manzon tushen bala'i na duk duniya a nan ne ka zalazil wa hudaka yablu'u al-qarnu shaytan a wannan garin ne na najadu kawar shaytan zai sira kasan san da daga wannan hadisi malam ko kurmi zamani ne ya fito ni sai na shakka na san kurmi zamani ba zai fita a garin ba zai a ko ba duk wani takanka idan ka fito a garin da wajen ba zan bi ka dan na iya yadda da manzon Allah kuma manzon Allah salihul mazlum ne manzon Allah ba yadda zai yi bari magana ya zama ba haka to bari dawo da ku baya ba ma magana wai kashe ƴaƴanka ba kawai zai jago inda kai kanka za a fito mutane da za su a nan garin za a kashe ka za ka yadda da shi za ka so wannan garin to wata rana a darun dalwa kaburan maka kaf suka hannu me mutum Su suna so su kashe muhammadu su duk 'yan dangi ne daga wani sai wani abuja a a abu duk suka dawo yau ana so a kawo karshen muhammadu rasulullahi da aka taru sai ga wani tsoho tuku tuku tuku sai ya buɗe kofa ya shiga ciki wannan ɗakin su na taro na shari da ya shigo ba wanda ya san shi a garin kaga dole a yi tafiya ko a yi tambaya ko ba wanda ya san ci kuma yanzu mijin da aka zauna ake a za a yi shi ne ya za a yi a hallaka annabi Muhammad sai ka ce soho daga ina yace daga dajadu ku ji zancen ba soho daga ina yace daga dajadu ka ji labarin mijin ne ce kwarai kwana ji abin da nima nake so a yi shi ya sa na kawo muku gudunmawa tun daga na jirgin shi kenan to yanzu ya za a kashe manzala iya eh, abin da ya kamata a yi yanzu a je a tona rami a tura wani mutum ya karfi ya kashe shi sai sai na tsohon na jirgin sai daga hannu sai ce shawarar nan ban yi ba Allah sini wasu wanda ya kashe shi. Shage ta dogon ne ba. ai aka ce ba tsohon nagari to an gama da kai kun san waye tsohon din tukuna bari mu fito da shi kafin na mu wuce tukuna shin waye ne tsohon nagari tukuna yawa iblisu da anatullahi alaihi wa nasi ajma'ina duk duniya bai zabi gari ba sai na jaru. duk duniya bai zabi amerika ba bai zabi ingila ba bai zabi isra'ila ba kuna karatu nan ba ta kuma sai na jidu magana manzo Allah bai tabbata ba hunaka zalazilu wa hunaka karatu sai can aka kawo shawara cewa abin da ya kamata a yi kowane kabila ya ba da jami'i maji karfi guda kowane kabila ha a haɗu mu je a yi wa annabi muhammadu kwab daya mu sare shi sarewar mutum ɗaya idan ya mutu to dangin manzan Allah ba za su iya su yaki wayannan kabilu kusan 20 da wajen sai na jaru ya daga tsohon na jaru eh, eh sai ya daga hannu yake wanda shawara ta yi ta yi ta yi ta yi Ta yi to wannan shawarar da aka yi wannan shi ne dalilin hijiran annabi muhammadu barin wata kaf gaba daya kun ji number one wani shi ne dalilin to sannan kuma sai manzon Allah ya fi kokarara a hadisin sahihul bukhari kuna hunaka zalazil wa ya yaqulu al kano shaytan amin za a girgiza duk wata masifa da za a ruguza addinin manzon Allah a nan za ta fito a nan ne ka gaban shaidan za ta bayyana sai a nan aka haifi muhammadu ibn abdul wahab shi ne shugaban wa'abiyawa na duk duniya mutumin na jaru ne yanzu dan girman allah ko me matsayinsa ya kamata wannan a yadda da shi a bishi manzan allah ya ce a garin nan gaban shaidan zai bayyana sannan kai mutumin da ya fito a garin ka zo ka ce shi da malaminka shi da shugabanka shi zai nuna maka hanya tsinanniyan gari tsinanniyan gari to mu dawo kuma da muhammadu ibn abdulwahab ya bayyana sai me ya ce sai ya ce sai wannan sandan nasa wai ya zubi billahi wai ya zubi billahi wai ya ce ya fi annabi muhammadu kafin bai bayyana ba a'a ya bayyana ko bai bayyana ya ce duk mutumin da ya je ziyarar manzon Allah laifinsa kamar laifin wanda ya saba wa iyayensa ne ya gudu ya bar iyayensa laifinsa kamar bawan da ya guje wa ubangijinsa ne tafiyar da za ka yi don ka je ka ziyarci manzon Allah ya ce tafiya ce ta ma'asiya na sabon Allah saboda ka ko ka idan ka ba za ka yi ba zuwa ina zuwa ka ziyarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi da Allah ka kaushe nan bai bayyana ba wato ina so in ciccigo ko da mana kula ba tsakanin saudi da makka da madina babu wata kasa a zamanin manzon Allah sunanta saudiya na jadu wani gari ne mai zaman kanta a manzon ko sannan kafin saudi a kafa saudiya sau makka da madina tana hannun sufaye fari ne zai bari mu da karatu fili sufaye su suke mulkar a wannan zamanin makka da madina daular usmaniya haka ce ba na suke usman da modiyo ba mai fami a fami na ba magana shi usman da modiyo ake ba wani lokacin akwai daular usmaniya ta turkiya wannan ita ce kuma ita wannan daular ba kai su kuti ba ba sai a 1940 daular usmaniya ta yi sukuti an bai zancen wani kuto da karatu don ku bayyana akwai wanzala ya ce duk mutanen da suka yi fatahin Constantinople to ba mutum kwaya ɗaya da zai shiga wuta tun zamanin sahabbai sun yi ta yi don su yi fatahin Constantinople rum kenan wannan Constantinople nan shi ne babban birnin ƙasar rum an bai zancen ko sahabbai da yawa su abin da ina wanda muka kama sunan shi abu ayyuban ansari a kwastantiniya shi ba ya yi shahada yanzu nan kamarinsa yana nan a istanbul da aka yi kwatayin kwastantiniya shi ne sai aka su mutanen turkiya sai suka canja mata suna ta dawo istanbul yanzu kamarinsa yana nan a istanbul a mazajin kuma so lokacin da sai na hasan ya yi wa sai na muawiya tanazu bayan an gama rigimar musulunci ana ta keke kuce sai sai na hasan sai ce ba rigima ta mulki wani ce to shi ya na ya ce to sai na muawiya na bar maka saboda manzana dama ya faɗa inda ibni kaza sayyidu wannan dan nawa shugaba ne wala amma Allah an yusriya baina fi aqini azimati yace wannan dan nawa da shi Allah zai sulhunta tsakanin wasu runduna masu girma guda biyu sun zare takobi za su yaki juna su kashe junansu shi zai sulhunta su to lokacin sai na Ali ya yi mafaci an kashe shi shi sai na Hassan an ce yanzu shine halifa shine amirul mu'minina muawiya shi ma shine amirul mu'minina to za a yi rikice ce a'a ni na sauka na bar maka kai kai sa babana ne kai sa iyayen ne kana da kaza kana da kaza rikici bai kare ba to da rikicin cikin gari gida ya kare to farko abin da sai na muawiya ya yi niyya zai yi ne zai yi fatahin Constantinople sai sa suka ce masa a'a kai kai garaje raguwar akwai da ya ragu nan ka bari su koyar da addini kar ka je ka halakar da su saboda ruhu suna da in kai giwaye an je an je bai ya gagara a gane ko shi kenan sai a ɗauki shawara bai je ba hatta daular umawiya duk suka kare hijira tana da shekara ɗari da talatin da wani abu daular su sai ta kare su sai abbasiyawa suka shiga abbasiyawa da suka shiga haruna rashid ya hada runduna ya tura fata yi kwasu ya ta dagara aka yi fata fata da su abai da ku ana nan ana nan ana nan sai baban shi wannan wanda shi ya yi fata kwasu ya ta babansa sai ya haɗa runduna da ya haɗa runduna shi kansa sai ya shiga ciki saboda manzala ya ce duk waɗanda suka yi fatahin kwastotiniya ba mutum kwaya ɗaya da zai shiga wuta a cikinsu to shi sarki zai yarda a shi a baya ah, ba zai yarda ba sai ya shiga suka tafi aka kashe sojojinsa sojojinsa kam gaba ɗaya shi ma aka kama shi a nan ya yi shahada sai shi yanzu wanda da ana ce masa a bayezi bayezi ana ce masa bayezi jarumi ne ya kashe sai ya sake hada hunduna sai suka tafi kwastantiniya a nan aka samu fatakin kwastantiniya hijira tana da shekara kusan 800 wani abu kenan ba tafiya ta yi tafiya ba ta aka yi kuma tunda da ake ba a taba samun daular musulunci mai karfi kamar daular musulmaniya na, na, na, na ba a taba yi kuma sai da suka mulki kusan duniya suka mulka don me duniya masu tarihi suna cewa kusan faɗin daular ta kai kilomita miliyan 20 to ya rage a duniya ko gaba ɗaya eh? gaba ɗaya ta nawa ne ai ba abin da ya rage ta da ko to wannan su kuma su kayi ne shi shi shi shi shi shi usmanu da ake danganta daular da shi kamar da zan ko jikan wani sufi ne jikan wani sufi ne ana ce masa a dama ne ka ce bai rebe <laughs> ka fahimta cewa ko a dama ne shi kuma wanda ya yi fatahin fasomi ana ce masa ba ya ce ta ce kuma wannan shi kuma kamar babarbare <laughs> ka san kuma na cewa baba ba ne a can ba cewa baba ba to shi ma ana kiransa ba ya zai to sarki lokacin ne ya ga sarki yar wannan sufin ya zo ya ce yana so ya ce ce ya ni ba da zan ba da yata ga sarakuna sai shi wannan din sai ya je sai ya yi mafarki sai ya zo ya gaya wa wannan mutum ya ce to ka hana ni kanka ni kuma ga mafarkin da na yi ba ya ce to mafarkin kan nan gaskiya ne kai da ƴata ɗin nan za ku haifi ɗan da zai mulki kusan duniya to wannan ɗan ita ce ta haifi usmanu kamar yanzu ko su baye da tsuntsurutu kuma sai da suka rike daular kusan shekara 700 na ga muku ba taba samu daular musulunci mai karfi ko abbasiyawa ko umaruya ba su kai su ba ba taba samu daular musulunci mai karfi mai jarinta da kuma suka dade irinsu ba su yi sukuti ba sai a 1940 an bai zancen inda za ku tabbatar su baye ne suna yanzu ba sun ce ta wasu da manzo Allah ba kyau ba wallahi wata rana ina zaune a Madina kasan in muka zauna muka sa da nan a gaba kallon ɗaya ɗaya bayan ɗaya muke mana ba ma kin ta ba wallahi kawai na sa gora ina kallon rauda kawai ina sai na ga wasu rubutu an yi mata fenti irin abatar da shi da nan amma bai batu ba wala kawai sai daga ashe wata kasida ce da na haddace shi hmm, a gaban maulana shan abu ni kasidar na ganta ne a falon maulana shi abu fataki an yi ilajin nata an sa ta to lokacin kwakwalwar tana ko ma me ta gani kawai in dai a wajen shehi ne to an gama magana kawai sai na sauke shi na rubuta da hannuna na haddace shi ya sayyadi ya rasulallah ya bi yadi mali siwaka wala alwi ala ahadin wa anta nurul huda bi kulli ka'inatin wa anta sirrun da lillahi zil madadi ya منفردا للوالد الفرد لم يولد ولم يلد yana cewa inni iza zamani bai mun yuwawi kuni aqulu ya sayyida sadati ya sanadi eh amma ban taba da wa wannan ba saboda mu ba ma shiga gonan wani wannan kasidar sai bi ko professor abbasali imamu shi yake karanta wa shehi idan aka gama shehi ya gama karatu ya gama tafsiri ko ya karanta ya gama karanta littattafai to sai bi a fasali shi yake karanta wa shehi wannan kasida kamar da ko to wallahi har yau in ka je kana kallon rauda na manzan Allah da shi aka kewaye garun wajen ta da wannan kasidan aka aka aka aka zabe ta saboda sufaye ya sun surutu idan ka ce makka ba akwai wani guri da zaka gani ya ya ka'aba rumfa na farko wanda za ka shi da bulon irin jajaja irin wanda ake bugawa a mubi din irin irin gini ko ba shehu borno eh. dan za ku fi ganewa eh, eh, ka bai kan jago irin wannan za ka shi duk kanana kanana amma shi ja ne to da shi aka kewaye ka'aba to wannan gidan turkiya ne suka yi duka an bai zancen to mu dawo karatu yanzu dai kun gane duk shekaru kusan ɗari bakwai da suka yi ba kamunta musulmi ba zagi duniya tana zaune lafiya kana an bai zancen to sai akwai lokacin da shi wannan 1942 akwai wani sarki sai suka hada baki da mai sunansa yahudawa da nasara sai ya janye daular musulunci ya dawo da shi zuwa kawai iya turkiya ma'ana yanzu ba daular musulunci to daga nan ne ba wahabiyawa suka fara shiga kun fahimta can to ku dawo yanzu da kun fahimci menene ke ko to in aka ce maka sauki to tun daga shigar wahabiya wahabiya nan kuma intisabi ne ga muhammadu ibn abdul kamar yadda muna intisabi da tijjaniya tijjaniya ba shau tijjani kenan ba to su ma din ba wahabiya din intisabi ne ga muhammadu ibn abdul to daga nan aka zane zane layi su to wayannan da duk duk wani mutum wanda in ya je kasarsu su ya yi karatu ya dawo ko ba karatu ya je yi ba shine nake so in fito muku da magana fili ba karatu ya je yi ba ya je an sa masa akida ne na kin musulmai yan uwansa na rubuta musulunci shasa babu wani malami da ya tsallake ya je saudi ya yi karatu ya dawo nigeria ba ta tashin hankali ba kafuri mushiriki dan bidiya duk zaki da cuto dama abin an zana ne in ka je to Allah yana sama yana zaune a kan al'arshi al'arshi saboda nauyin ubangiji al'arshi yana kikiu kikiu kikiu ka yadda ina yadda kamar zan ko annabi mutum ne kamar kowa an zana karatu kamar zan ko to tauhidi ba a neman taimakon kowa in ba Allah ba wannan da tauhidi kuma manufar su kamar zan ko nafsi me yake cewa fi nafsi ya kuma kada a wannan aya can fi nafsi ya da kadaha akwai wani abu a cikin zuciyarsu da suke so su biya bukata shi yasa idan ka ji duk wani abu a sare yake in ka sallake ba za ka ci ba amma inda za ka je ka fita ka tafi misra karatu to kana da freedom ka karanta kowane littafi kana da freedom ka karanta addini ka fahimci addini a to z ka fahimci addini ciki da waje amma wannan karatu ne bai daya za ka karantar da akidansu da suka tsara haramun ne ziyarar manzan Allah a manzan Allah mutum ne kamar kowa ba a neman taimakonsa akwai zancen ko tun za a tsara maka shi kenan sai su zo su kafurta al'ummar musulmai na kasarsu kuma za a ba su kuɗi a zo a gina musu masallaci a yi musu duk abin da za shi yasa wannan america da ido na wannan da allah ya sa ya zagaya ya dawo na shi yarin din bbc sun yi documentary ko na shi ya din sa yana nan a awon dina nan da allah ya sa ya dawo sai na kawo na nuna muku bbc suka ce duk wannan kungiyoyin ta'addanci na nigeria ya ce to saudiya ne take ɗaukar da su wannan ni na bi da ku na na karanta shi an zan zancen ko yanzu to a takaice ba mu dawo yanzu abinda yanzu a shekaru biyu uku na mu ya gani a saudiya ya kamata a ce kasar musulunci kasar da manzan allah kasar da allah ya haramta zina kasar da allah ya haramta shan giya kasar da allah ya haramta duk wasan banza duk fasikanci yau ana zuwa ɗayan bayan dawo ana mayar da fasikanci a kasar mu a saudiya wannan musulunci ne a satin nan kan ku je da nisa a satin nan saudiya ta halatta sayar da giya a satin nan a gefe guda kuma suka ce maso mutanen da suka ziyarci manzan Allah a bana a 2023 sun kai manzalin mutane miliyan 280 sai ya tayar musu da hankali ashe wahabiyar da suka yada na shekara da shekaru ba su ci riba a banza a banza yanzu sai suka sa doka in za ka je maka so 100 a shekara to so daya za ka ziyarci rauda suka kafa wannan dokan sannan kuma suka fito da dokan za a yi a sai da giya Allah ya ce inna mal wal maisir Allah ya ce daga kashe rijisu min ta yi fajtanibuhu ran da ayan nan ta sauka kororon kororon lungu lungu duk kwatami na birnin Madina in ka tafi giya ne tun daga ranar shi kenan ba maganar giya amma wani yanzu abinda Allah ya haramta manzansa ya haramta a kasar mai sarki ya sa na maka idan aka ce maka sauki to kan kwakwalwarka ta dawo kan maka da madina kun ta dawo kan yanzu wasu al'umma ne da suke rukusa addinin musulunci su ne yanzu makka daban madina daban saudiya daban to mu dawo a ce makka da madinan ita ce capital ɗinsu yau ba za a yi karatu ba billahi ne zina ila hakila ba ko kai waye uban ka in ka taba annabi in ka taba addini ba makka ba ba ka'aba ba kai ka'abar ma gaba ɗaya Allah zai baje da shi haka Allah ya ce Allah ya ce innal ladzina tawaffiyahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ni na sauko da ayar nan a gidanmu aka tsoma to ku saurara kan wani ya yaudare ka ya ce maka ai in ka taba saudiya ka taba to ko makka ne ko makka da madina al'umman ciki suka ci da suka ci mutuncin manzon Allah to ga Allah yadda ya da Ka'aba kaburan makka da suka taba mutuncin manzon Allah da suka taba Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sulaye makan fa na yi shi ne ba saboda kai na aje kaban ne saboda garin ka ne na aje safa da marwa ne saboda anan ne inda zaka bullo na aje maka arafa ne saboda kai ne mai arafa din saboda haka kai suka taba ka fita ka bar musu makan mutanen garin bali ba su kaban ma bali ba shi ba maganar mutane ba ba ka'abar sai da Allah ya juya mata baya mutane ba su san tarihin addini ba kun jabo an koya muku karatu karatu bai daya ba ku karanta bai daya ba ku zo kun kun da mutane a cikin kasa Allah ya ce ta ka bar gari da ya mutaya ya koma ta daga yau kanka sake kallon makka daga yau ita ba alkibla na ba ne in ba ku fahimta ba Allah ya baje ka hausa suka ce dan kuka to billahi da zika abu sai da suka ja wa bai ji ba bai gani ba shi na nuna annabi sai da suka ja maka bala'i Allah ya ce daga yau ita ba alkibla da bane ba ni ba ita ya ina zan fuskanta ka fuskanci baitul maqdis in ji Allah saboda me saboda an taba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma yanzu a gari ne ake cewa annabi ba kowa bane a nan ne ake cewa ba a neman taimakonsa kuma suna ji dan kiyayya sun yi shiru a ba su suka koyar da karatu ba a shiru kan ba ai idan ba kai ba ne ai su suka zada karatu suka koyar mana yaro kuna ba inda karatu Allah ya ce fita ka bari da ya fita ya bari to duk wanda yake so kansa da lafiya to ya bar garin wannan ita ce gaskiyar magana ai baka sani ba mana yusuf a lokacin an yadda ka je ka zauna a isra'ila ka zo onota ka zauna ya fi maka sauki da ka zauna a maka kuma ka fahimta ba ka je faransa ka zauna ya fi allah ya fi son wannan akan wannan bayan Allah ya ce ya fita garin maka ta ba ni ba maka sai wasu suka rege Allah ya ce a ah, innal ladina tawaffiyahum al malaikatu zalimi anfusahum wannan ba su zalimi ba wannan ba qalu fima kuntum ah, ku kuna nan har yanzu ta garin maka fa na ta ba ni ba ita ba kibla mai yanzu na fasa kuma kuna zaune a garin maka har yanzu ba ku fita ba kanu suka ce kunna mustaba abina bil ardi ya ubangiji ina za mu je da rauni wala ce de ina za mu tafi Allah ya ce a'a lalle kuna da kaurin kai قالوا ألم تكن عبد الله واسعة فتهاجروا بها shin duniyan nan ba zan zama tana da yalwa ba in halittun duniyan nan duk ta duk girmanta ba za ku fita kujin ko da ingila ko amerika ko asar isra'ila ko iran ko ina ba ko ina ba ku fita ku tafi banda makka a lokacin idan ka kuskura ka mutu malam nasiru in ka kuskura mutum ya mutu a makka ɗan mutane a lokacin ba wai ya saba wa ubangiji ne ba ba wai ya yi kafirci ko ya daina sallah a'a ka mutu a garin makka kana sallah kana azumi kai kafiri da kai da wuta ne mutane ba su girman manzon Allah ka kuskura a wannan lokacin duk ka in ka mutu a garin makka kai dan wuta ne in ji waye in ji Allah Kalu ألم تكن Abdullahi الله واسعة فتهاجروا biha Allah ce to ulaika wayannan mutanen da suka yadda suka zauna suka mutu a makka bayan ya ce ba ni ba makka ba ni ba mutanen makka yace ba amma wa jahannam makoman su wutan jahannam ne yace kai ba su san me ma jahannam ba wa sa'ad basira makoma ta yi muni ba makoma ta yi muni muni ba saboda haka ko yau mutanen saudiya suka saba wa allah duk duniya babu wanda za su cancanci azabar ubangiji mai tsanani kamar su dan da ka saba wa allah a maka, gwara ka zo nan yola ka yi sabo dubu ya fi maka sauki na haka ina ruwa ku da saudi saudi in ta bi allah za mu bi ta ka'idan da allah ya sa wa mutane ba allah ku ji kiran allah ta kuma? Allah ya ce ya ayyukan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ne Allah ya ce inna akramakum inda lahi atikakum mafi girman ku a wajen Allah shine mafi jin tsoron Allah babu wani falala akan balarabe akan bakin mutum ba wani kima da girma a bakin mutum bakin mutum da zai nuna wa balarabe balarabe ba abin da zai nuna wa bakin mutum dogon mutum ba abin da zai nuna wa gajere namiji ba abin da zai nuna wa mace mace ba abin da duk a wajen Allah ɗaya muke kawai girman ka da ɗaukakan ka a wajen Allah shi ne ya zama to ka fi shi tsoron Allah yanzu muna da mutanen Makka mutanen Saudiya in suka bi Allah suka bi mutan Allah to muna tare da su in mutanen iran suka bi allah suka bi manzon allah muna tare da su kun san yadda na yi da yan shi'a kuma inda dr abe gumi ya burge ni ya ce fa ban ce ku dauki akidarsu ba ya ce amma siyasar su ta burge ni saboda suna karrama malamai kai bari dauda abinda gumi dr abe gumi ya faɗa kariya ne saudi suna a bana a 2003 da muka fita da malaman makka da madina ya kai mutane guda biyu ko ku sun yi rizai sun bar limanci sun bar limanci kuma irin su ire iren su suna nan da yawa wanda suka bar kudin ka dubi irin kudin da ake biya ba dalolin da ake ba ba irin limanci irin namu na nan ba ne albashinsu idan kaji wadatacciya ce amma suka rubuta suka bar limanci saboda me baka da wani yanci je na kai je kana kai abin da aka tsara din nan akanta akwai lokacin da ba baka isa ka zagi Isra'ila ko ko a yanzu ka fito ka ce kana zagi ba me sunan su ba Isra'il ko ko America ko Ingila kuma ka san wani abu a Makka duk wanda yake tafiya maka ya san da wannan abu da ka je ka yi wa balarabe mai arabci a banka to bilal su inda za ka yi masa turanci to ka burge shi duniya da lafiya wallahi da Allah wanda abu yana bani mamaki ko kudi ma da gwada ko kudi dalan nan kafi ko saboda haka inda zaka zaka fito ta America ka tafi aikin haji to kai kulawar ka daban yake ni ka mu dawo shekara bai wuce biyu ko uku ba sauri ta sa aka kashe katoki ne ma ko mene da sunan shi dan jarida katoki ne sauri da ba ta sa aka kashe shi maganar nan tana nan an biya daloli biliyoyin daloli aka kashe magana saboda haka abinda ake bukata duniya shi ne ne gaskiya da me addini nan ta gaskiya a fito da shi eh? yau kungiyoyin nan na ta'addanci da suke zuwa a zo a sa masallatai goma gomai waye waye dukkaninsu suna intisabi da saudiya dukkaninsu suna intisabi da ibnu abdulwahab dukkaninsu suna intisabi da ibnu taymiya dukkaninsu suna intisabi da ibnu qayyim to me zaka faɗa sannan mu dawo da ku kan hanya don idon ku ya bude tarwon ya zama ba ku da kwansa kafin nan ba kan kowanne ku ba ya san waye ne a bangaren shi'a ko 'yan hakika yanzu bayan bayan bayan yanzu nan zikirin juma'a eh? ba mu yi bayani ba saboda haka ita gaskiyar guda ɗaya ce mu tafi tsakaninmu da Allah babu wani hakan da muke yi nan daga annabi muka samu shi akwai wasa a ciki mutum zai je bar gashi da kasan kafiri ya dace tsakani da Allah mutum ka zo kana bacin jale mai kima mai mutunci kai shigar da ko yanzu wani fa inda zai za a yi accident ya mutu ba wallahi tallahi za ta kafiri ne a ji abin da ya shi a makarantar kafiri saboda irin shiga da yake kun san tun shekaru 20 ne aka yi a garin da ni ne na zare kansa gari na ce ba mu ba ɗan shi'a wasu ne wasu sani ba wasu sun sani kuma a dalili na ya sa shi a suka yamma muka yi gaba da wajen mawuni dai a cakuri ana a yi kaza a yi kaza tun da muka tabbatar suna zaki sahabban manzon Allah muka ce ba tafiya da ba za ta yi ba ko ba a yi haka ba eh kuma ba a ci nasara ba eh to kafin ka ce mun kai shi a yi maka kamar awon gumi din eh haka suka ce masa wai ya ɗauko shi an ci zai zo ya gwaje a Nigeria bayan babansa ya kawo suna. malam gaskiya da ba zai mun dawo kan ta ba ana so da ba a so ta kamar zancen ko to saboda haka sai a zo a hudar da ku ai shi'a suna zagin sahabban manzon Allah sai a dauko maka wani shi'a yana zagin sai na abubakar na na aisha sai a kunna maka a wajen zagin sahabban manzon Allah shi'a da ƴan izala da wahabiya da alu sunna duk daya ne duk san makar kai yan izala da wahabiya ma sun fi shi'a zagin sahabban manzon Allah karatu ba yau za a yi ta takalmin karfe na sana fita an bai zanta mu dawo su a sahabban ma grade one suke zagi number one to shi a kuma number two suke zagi to laifin wa ya fi wani eh? laifin wa ya fi girma wanda ya fi zagin grade one ko ba haka ba eh? to saboda haka a ahlus sunna wahabiyya izala suna zagi sayyidina ali radiyallahu karramallahu waje ko ba haka bane eh to wanda yake zagi sayyidina ali da wanda yake zagi sayyidina abubakar na waye ya fi muni eh na waye ya fi muni sayyidina ali na sayyidina saboda me shi ne shugabansu ko ba haka bane كما سئد المعادون وذكر إمامهم أبو بكر الأتقى المؤلم مسدد وكالآية الكبرى مزفر منقنا سراجا وباروكا وذاك مؤيد وقسم الدارين والكل سندج وسيدهم ليس الكتائب وهم علي أبو سبطين سيف مخند وحمزة والآباس أذكر جابرا شابا أبهى الناس فار مسند kama sa'idal ma'duna kamar yadda ba wanda suka gabata suka suka rabauta cikin wanda suka rabauta din wa zukur imamahum ka ambaci limamin su waye limamin su abubakar limami ne limami ba sai ya zo ba ya zama shugaba ko ba aka bane to kal ayatul kubra ga kuma ayar ubangiji mai girma al muzaffar man wanda ya wayi gari ya zama fatila ga musulmai wa farukan mai raba kariya da gaskiya wa zaka muhayyir wannan shine abun karfafawa wanda addini wanda shi zaka tafi shine waye umar faruk wa usman zunnurain ga sai dan usman ma abokin haske guda biyu kullun kaji talakai duk wayannan da muka ambata ba sun kawo sun kawo ƙwaƙwalwar daraja turan maji fidda raini duniya da lahira Akwai wani zaton ba wani kullu sun dudu dukkaninsu shugaba ne sai shau ya ce layi laysa a ibi sirruhum ruwan wai da muka ambata da ga shugaban su ne waye shine sai gina ali karramallahu wajhahu a nan kasar kawai shi dokta na taraba bai zagi sai dina aliyu ba to me bambancin wanda ya zagi sai dina aliyu da sai dina abubakar duk san makal wannan ma ya bi dan wannan shugaban a cikin sahabban ma wa sayyiduhum ya zaga wanda yake zagin na na ma ba kankakke nan ba to suna zagin da na faɗi ibnu taymiya malam ku je ku je ku ku dubi littafin san min hajji sunna wani sinan da littafin da yake sayiya ba cin mutuncin da bai wasa ba malam sai ku fito da karatu fili ba saboda ku gane fa wannan illa da fitina da muke fa yake faruwa a duniya duk wannan masifu ne ba manzalar ya ce mutu bi'atu min dini wannan ba buhari ne muke magana na ba faman a fakat akdaba duk wani ya fusatar da nana bani ma wani ya fusatar amma ibnu tayyiba ya ce mata mabadaiciya saboda haka eh to me ya dage littafi guda ibnu taymiya ya rubuta ta ra'asul husaini kai ba ma daɗin ci kan kan ne me haka kan husaini ka ji ba ra'asul husaini haka sunan littafi wa ya rubuta ibnu taymiya uwa uba dungurungo kankan duk sahabban manzan Allah in ka taba su za su rusuna wa wanda zan faɗa yanzu iyayen manzan Allah a wajen ɗin izala da wahabiyawa iyayen manzan Allah ya wuta ne ko ba haka bane kwanan nan wani sinannen malami na sokoto nan eh? ba mai ɗayan lukuwa lukuwa Allah ne masu wallahi tallahi kwanan na a satin da nake gani a ya halatta a ziyarci kabarin kafiri sinannen gurin gogo hujjar da zai kama shi da sai ya kawo cewa manzon Allah ya nemi izinin ya ziyarci jatumarsa Allah ya ba shi izini ya nemi izini ya nema mata gafara Allah ya hana shi saboda haka ya halatta a ziyarci kabarin kafiri saboda ita makabura ce wuta sai ya kai iyayen manzon Allah wuta ah, to wai sai mutum ya fito ya ce shi a suna zaki sahabai a ah, to kuna ku yabon su kuke yi tambaya kuke yi yabon su yabon sahabai kuke yi yabon sahabai suke yi yanzu wannan ba cin mutunci da zaki ba ne kai karshe ne ka kai iyayen manzon Allah wuta akwai wannan fa akidan nan haka ake koyarwa a Saudiya da wanda duk sai ka yadda kafin ka zama ahlus sunna ba za ka zama ahlus sunna ba sai ka tabbatar iyaye wanda Allah suna wuta ba za ka zama ahlus sunna ba sai ka tabbatar ma Allah yana da jiki yana da gajiya zai iya ya kwanta yi bacci yana kan al'ashi yana zaune to me bambancin ka da mai bautar babu ba a akidarsu sai ziyarar manzon Allah haramun ne sai dai ka je ziyarar masallaci yanzu shi yasa suka kafa doka a kan cewa duk mutumin da ya je saudiya a shekara ko so ɗari ka tafi to so ɗaya a shekara za ka ziyarci raunar manzon Allah saboda me hankalinsu ya tashi an samu wanda suka ziyarci manzan Allah a shekara ɗaya mutane miliyan ɗari biyu da tamanin. Kondra bai ci ba. to yanzu ma ba sun ba ni wani wasu la ila ila ila ila ibrahim ya su ba sa adadin da adam lokaci ya yi insha Allah a yayi to bari mu kawo ci shi yayin la in zadadi a an kabri a ma da sarabahu fama saddani an sharuki da rafar sahu illa in sajjani alkabri ama da sarbahu fama saddani an shawukihi dara farsahu wama saddani an zikirihi aslu azilin wa kan zadani tazkara طه لساني وقلبي دار ذكر محمد لساني وقلبي دار ذكر محمد لساني وقلبي دار ذكر محمد ومن فإن قرين المرء حقا حبيبه ولو كان بود بين زيني ويبصر لا إله إلا الله sun faɗi har yanzu shau ya ce la'in saddani an kaburi a abada sarbon wani wawan daji kurman daji marar iyaka in ta shiga ta sare ni ga barin ziyartar manzon Allah daga kaula zuwa birnin Madina ai nisa ya kai nisa wannan ba don wannan dajin ba da kullum ina raudan manzon Allah ba ta hada ba to yanzu ba wannan daji ake gaiwa ku Saudiya ku ji ahlu su'u ku ji kun yi a banza la in saddani an kamuri ahmada salbabu dusu daji mai girma mai faɗin gaske idan ta hana ni barin ziyartar manzon Allah to daji ki ji ba ma sadda ni an shoki so ki isaki ana ni son manzon Allah ya da gaba ba daji ta isa ta zo ta hana ni son manzon Allah ta isa ta hana ni ضربه فما سجني أن شوكه دار فرسه فرسه يبنى ملك mil uku ملك shi شيء fasa يبنى ba ka ana mai son manzan daji a banza sauni kin yi a banza in ka ce ba za mu ziyarci raudan manzan Allah ba a shekara so so ɗaya to zo ana mu soyayyar manzan hanamu kullum muna tashi da shi muna kwanciya da shi kullum muna ambatan manzon Allah muna yi masa salati ko ba gaban zance ba wa ma saddani an zikirihi azulu a azinin fakad zadani tazkara aha muwabbihu azulu azini zargin mai zargi hanin mai hani kushe mai kushe zagin mai zagi kafurtawa mai kafurtawa mushrikantarwa mai mushrikantarwa biliyantarwa mai biliyantarwa man suleiman ba zai hana ni son manzon Allah ba zai hana ni yabon manzon Allah ba ba zai hana ni ambaton manzon Allah ba ba zai hana ni maulidin manzon Allah ba zargi mai zargi tun yi a banza kai fakar zadali ta zikara ta alwabi shi mai zargin nawa shi mai zagi shi mai koshen shi mai cewa ba zan ziyarci manzan Allah ba a shekara sai so daya ya yi a banza kamar da ya ce shi bai sani ba ba lokacin da ya ce ba zan ziyarce shi ba sai a shekara to ya sake kara mun kaunan manzon Allah lokacin da mai zargi yake zagi na yake kushewa ni dan bidi ne shi da ya sani da ya bari wai hausa suna cewa ba dan garwashi ba ba dan garwashi ba da ba a ji kanshin tunani ba su ba su sani ba suna kara mana lokacin da suke zage dan a mushriki kafi wallahi suna kara mana san manzon Allah kyau yace lisani wa kalbi kana zikiru muhammadin lisani harshe da wa kalbi da zuciya da A الدهر كنت كذابني سبكي محمد jiji da wace Ibrahim wacce ba za kullum ba da aiki wanda harshen sai yabon manzan Allah sai salatin manzan Allah ba ta da aiki in ba haka to mabiyana mabiyan shaito ga sako shau ya ce wa man haluhu hali duk wanda halinsa ya kasance irin nawa da tudu harami na duk wanda halinsa ya zama to iri na wa shay ibrahim nas ko da yaushe harshen ka salatin annabi ko da yaushe harshen ka zikirin manzon Allah kwakwalwar ka tunanin manzon Allah ido dan idon ka ya zai ya kalli manzon Allah kaman ka ya zai ya taka inda za a fadi manzon Allah to madadar ya shi mabu a kowane lokaci sai ka ɗaukaka a duniya nake samun kusanci da ubangiji na kuma ka kowaye ya dauki wannan ya gani talaucin din banza ina kai ina talauci kana masoyi manzan Allah manzan ce ana kasimu wallahu muqdi shi wanda muke so din shi yake raba arzikin ubangiji manzan ce inna aulan nasa bi yawmal qiyamati aksaruhum alayya sala to inda saudi suka sake faduwa gurgursu ka wani dan jarida a garin nan a wannan jango فإن كريم المرء حقا حبيبه ولو كان بود بين زين فيبسه سودي كفاية بنزا والله أحاسده مت إن عيشك أنكد فهابوا بالدنيا وبالدين سيده wala sai dai bakin cike kashe ku akan annabi fa inna ne mar'i hakan kasancewa abokin mutum da gaske habibu shine masoyinsa walau kana kudu ko da akwai nisa tsakaninka da masoyinka masoyinmu yana birnin madina tafiyan jirgi ma awa kudu ne mu muna nan a nigeria wannan nisan za a fata shi ma'ana in baka gane ba mana yusu almar kuma amman a ba su mutu ba bakin ciki ba zai kashe su ba manzan Allah ya ba garanti muna tare da shi a ko ina inda muke ba ba gaba ba wani mutum ya zo ya ce ya laki mata sa'a ni ba na kosa ya ma'aikin Allah ke ne za a kusa mu tashi ne ya ce ma a atala me kika tanada wa tashin alkiyama ya ce ban tanadi yawan sallah ban ya tanadi yawan aji ba ni ban janan ba mala ba yawan aikin aji walakin ni Allah babban kudurina a lahira shi ne Sonka ya rasu nan ni ina sonka ka wannan ya mafi na sai manzo Allah ya ce masa almaru ma'amman a abba mutum yana tare da abin da yake so fi duniya wal akhirah hana Alan dan Maliku ya ce, tun da aka muka shiga musulunci ya ce ba mu samu kalmar da ya faranta mana rai kamar wannan kalmar almar kuma a manna a ba ji ba tun da muka shiga musulunci bayan ni'imar musulunci to ba mu samu kalmar da muka ji sa da kamar mazala ya ce mutum yana tare da abin da yake so ba ya ce to duniya ku sani in ji ana dan ku ji shaida na ana dan na duniya ku shaida ni ina son annabi muhammadu ni ina son abubakar siddiqu ina son usmanu zunnuraini ina so aliyu bin abu talib ya ce ko da ban yi aiki irin nasu ba la ilaha illallah kana ji mazajen to saboda haka yan uwa bilahi ne zikin kare bauta da san manzan Allah kare bauta saboda haka ku sha sa muka ce bari mu bace ku karatu addinin musulunci ba mutum ake bi ba mutum da ake bi shi ne muhammadu wasu ba gari ake bi yanzu ana na ga muku gari makka sai da ta daura hannu a ga tana guruwa wayo Allah na shiga na mutu na bodu ba dan manzon Allah ya na nata ba da yanzu nan bai shi ne a alqibla Isra'ila amma manzon Allah nan ne inda aka haife shi nan ya fi so قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ya rasulullah juya nan so ai abin da kake so ni shi nake so juya ka kalli makan da kake so daga nan ba aka yi belin da maka ba amma sai da Allah ya rabu da kuke ba da a cikin garin ki ake taba mu masoyi na to daga nan to ya to yanzu wannan karatu yau kuma sai aka zo ana taba mutuncin manzon Allah ana ana ziyarar manzon Allah an kawo shan giya a Makka an kawo yan luwali a Makka an kawo mazinata a Makka kai billahi la ilaha illa huwa shaqadi al-kalbani dai sallah a bayansa a Makka limamin Ka'aba ne amma sai gashi nan da dogon kyanwarsa an je bude gidan caca a ina a makka da shi aka je aka bude gidan caca a makka billahi billahi la ilaha an bude gidan sinima an bude wajen wrestling an bude gidan caca wai a ina duk a makka sannan ku ce wai mu bi ta ba za mu bi ta ba a ce mana sai mun bi ta ko da duk mutumin da ya saba wa Allah babu ba saboda haka yadda dan gumi ya fada in banda sinanne akwai wanda zai halatta giya a maka in banda la'ananne akwai wanda zai kawo gidan caca a garin maka eh an yadda mata su shiga ko ina yanzu an yadda mata su yi tuki duk wannan a cikin shekaru ne shi don dan gumi da ya burge ni ya ce duk mutumin da ya yi challenging dinan akan naje iran to ya zamanto ya yi challenging din abin da kasar saudiya take sannan yake sannan zan saurare shi in gaya masa dalilin da ya sa na tafi iran kuma manzalam ya ce alhikimatu dallatul mu'minin fa aina ma wajada ahadara shi hikima batattan dabba ne na mumini yanzu kawai shanu ka ne ya fata sai kana zuwa nan zawiya sai ka zame shi tana kwanciya baki zawiya sai ka zo ka nemi izini na kamu ka kama ta jauro kawai ka kama ka yanka ta shi ne magana nonon na to saboda haka idan muka hadu da iran akan cewa ana kashe 'yan uwanmu falasɗinawa yaya za mu yi mu nema mata mafita ni ma zan je bilaje zan je iran suka gayyace mu yaya za a yi a nema wa falasɗinu mafita ko wallahi tallahi zan je iran duk da bambancin ra'ayi na da su gabar da yamma ne mun yanke kuma haka akwai inda za ka hau da mutum ko da kafiri ba akwai inda za ku hannu yanzu misali a anguwanku aka ce to barayi sun yi yawa saboda haka a zo a yi mitin ya za mu ɗauki mataki a kan nan barayi akwai makwabcin ka kirista akwai ma wanda shi ba dodo yake bautawa ba zai fi mitin din ba kai musulmi kace ba za ka zauna da shi ba an ji wawa ya sa na ga muku mutane mutanen kikai ne a kan ku dubi zuwarsa zuwarsa me ya kai shi wanda ya zo ya faɗi gaskiya sai ya zama masifa tukunni kudu don yin saudiya saudiya allah ya ta saudiya daga ku saudiya ma allah bai san ba annabi bai san ba annabi inda ya sani shine makka da madina na jadu da yanzu shine capital na makka sinanniyar gari ce la'ananniyar gari ce daga bakin muhammadu rasulullah mun ta kuma mun fasa ta bai masa to shi yasa ce mu dakatar da karatun Isra'i da Mi'raji zuwa sacin sama don wannan yana da muhimmanci mu bajeta mutane su gane bambancin Saudiya da bambancin Makka kuma kowaye a duniya in ya bi Allah ka bi ka shi shi yasa Imam Malik yake cewa kullun yuhazu wa yurad illa sayu hadha al a duniya wanda yayi magana ba za a bai ba shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko babanka waye ne ba dan taimiya ba ko dan waye idan yayi ba daidai ba za mu miyar masa kaya shi yasa shehu tijani yake cewa iza samitu anni shay'an fazinuhu bi misali shay'an kan yi wanda suka san aji sallu ala nabiyil karim akwai mai tambaya akwai mai tambaya ya shafi karatu ko bai shafa ba ba bai shafa ba kan alola ne eh? akan alola ne wani ya tambaya eh me wai idan mutum yana lola ya zo shafan kafa kuma yana da socks a kafansa zai shafa kan socks ne ko kuma malam ka cire shi kai alwala shi ne magana ta gaskiya shafan wa ya ce maka shafa shi ne kofi wai yana magana hukuncin kofi ne wai na tunu ba dukkan mutum ba zai tashi ba shi da ibada ba wala jama'i za ka je lahira za ka ci ubanka idan ka biya wa wayannan mutane wala jama'i

Gracias.